Maryama Ahamudu mata ce da ke kasuwancin nonon taguwa da kuma sarrafa shi a jihar Tawa. Wannan sana'ar ta na bata damar biyan bukatun rayuwarta da kuma ɗaukar matasa aiki domin hana su zuwa cirani a kasashen Larabawa kamar yadda ta bayyana. Cikin nazarin yaya za mu yi da yaran ga matasa masu gudu suna barowa dukiyarsu ba su ba dukiyarsu girma ba su kuma ko sun tai can ba wani abu za su san ba suna tahiya kasashen waje suna yi ma Larabawa kiwon tamaki can cikin daji Libi yaro ya yi shekara ko shekara biyu sai a kawo shi ya zama haukaci sai na samu wani furuje da aka ce ma cnb wannan furuje na samu ya waye mini kai mun ka yi wata kungiya eniyon eh, niya da hangen nesa sai mun ka fara sai da nono dan mu ba nono daraja mun ka fara shi ma abo ya zama abin fade tun da haka buza ya busan shi ba yara ma matasa sun kiya sai da ni sai ina tahiya talla ina nan na bude kwan dala da duk na samu sai in zuba ga kwantin nan ta na samu shekara guda ni da abkin ne na waɗanda mun kai guri guda ta hiya yara matasa kasashen waje to mi kuka tsara har kuka jawo hankalin matasan suka kama wannan sana'ar mun ka ce sallah za mu yi amma sallan nan matasa na mun kai kira da sun ka zo mun ka hudu miliyon goma sha fudu mun kai shahi mun ka ba su hira wanga kuddi da kun ka gani duka na nonon taguwana shina muna saidawa muna tara kuddi kuna so ku fara ku gani da sannu sannu wani shi zo so shi ce min kiyo shi ka so wani shi ce min shi shina so shi zan saida mini nono hakanan hakanan dai har mun ka samu yara hankalin su ya dawo muna da yaron da ni nayi arme ga nonon taguwata nayi suna ga nonon taguwata na samu dana da matata na rike su da nonon taguwata to kaman kowace taguwa ana samun litir nawa gare ta ne daban-daban na akwai mai litir biyu akwai mai litir takwas yanzu misali ta gwawa gada na zo da ita nan salon abinda da taka tasa ga ini letar goma sha biyar mun ka samu dai har yara ga waɗanda ba su yin karatu sun bar ta tahiya bida mun ka gani wanga nazari namu ya kawo muna mu ci gaba yanzu cikin matasa namu waɗanda ba su yi karatu ba suna ta tahiya bida cikin dari masu bida duka saba'in ta dawo shina ya kawo mani wannan nazari mun ka fara wanga aikin noma